الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويكره لكرمهم إذ هم إنما يرضون لرضاه ويكرهون لما يكره له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة فيهم صحيح وبلاد لعلك azabtahum la كنت kunta لقد laqad ربك فقال لهم يا إخوتي هل أكذبتكم قالوا لا يذكر الله لك يا أبا بكر وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا ما أخذت السيوف من عدو الله ما أخذها فقال لهم أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تكتم لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضبا لله لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله والمعاداة لأعداء الله ورسوله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربه لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأجيبنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي أن تبت بنفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره ساعته ولا بد له منه فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه وهو يكره الموت وهو يكرهه كما قال وأنا أكره مساعته وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت فسمى ذلك ترددا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 ga watan zulqa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a 1430 wanda kuma yazo daidai da 27 ga watan goma miladiya ta 2009 a wannan masallaci mai albarka masallacin Mojibbo a nan garin Katsina a kofar Kaura a karatunmu na littafi mai suna a tafasul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan الدين أبو العباس شيخ islam أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 728 kuma wannan shine darasin mu na 47 a jerin kwanan darussan mu ko majalisan mu a wannan masallaci wannan shine na 91 muna nan dai a akan gabar al-mahabba wacce ibn taymiya yake magana a kanta al-mahabba san Allah wanda a dalilin sani ake san annabawan Allah duka da manzanni da salihai da dukkan wani abu da Allah yake so kuma san Allah shine yake ingiza mutum ya zama mai da'a ga Allah ya zama mai san a duk abin da Allah yake so ya zama mai kin da abin da Allah yake ki san Allah shi yake sa mutum ya yi fafutuka ya yi gwagwarmaya da faɗi shi. wajen ya ga cewa ya ɗaukaka addinin Allah da dukkan wata dama da Allah madaukakin sarki ya bashi dama ta lafiya ta ilimi ta dukiya ta mulki ta jama'a ya ga cewa ya ɗaukaka wannan addini wanda shine aljihadu fi sabilillah waɗanda duk suke da waɗannan sifofi wato suke san Allah da manzansa suke san abin da Allah yake so suke san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake so suke kin abin da Allah yake ki suke kin abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake ki suke kokari da fafutuka da tashi fadi na su yada abin da Allah yake so su kuma dakirar da abin da Allah baya so waɗannan da suke da waɗannan sifofi su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake yarda da yardarsu yake fishi da fishinsu malam ce wa ha'ula'i هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم إذ هم إنما يرضون ما يرضاه ويغضبون لما يغضب له waɗannan da Allah maɗaukakin waɗannan da malam yake mana magana ce su ne waɗanda Allah yake yarda da yardarsu yake gushi da su izhum inna ma yardawna ma yardahu saboda suna yarda da abin da Allah ya yarda da shi wato suna amincewa da gamsuwa da abin da Allah ya amince da shi ya gamsu da shi wa da lima yaghdabu la suna yin fushi da dukkan abin da Allah yake fushi da shi to saboda suna son abin da Allah yake so suna kin abin da Allah yake ki sai ya zan Allah madaukakin sarki yana san abin da suke so yana kin abin da suke ki yana yarda da yardarsu yana fushi da fushinsu idan suka fita suka yi fushi to ubangiji madaukakin sarki shi ma zai yi fushi ga abin da suka yi wa fushi ko ga wanda suka yi wa fushi كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya wa sayyidina abubakar dangane da wasu jama'a waɗanda a cikinsu akwai suhaibu suhaibu rumi suhaib ibn sinan ar-rumi da kuma bilal ibn rabah al-habashi waɗanda waɗannan suna daga cikin bayan Allah waɗanda suka miƙa su gaba ɗaya ga Allah da manzansa suka ƙaura cewa dukkan wani abu da suke so suka haƙura da dukkan wata wahala domin wato yada addinin Allah da kuma aiwatar da shi a rayuwarsu duk da cewa a cikin ƙuraishawa ko kuma a cikin garin maka ba wasu bane waɗanda ake ganin masu matsayi ta fuskar nasaba ko masu matsayi ta fuskar dukiya ko sarauta to amma tun da suka shigo cikin tawagar Allah sai yanzu sun samu wani matsayi a gurin Allah wanda yake babba sun kai matsayin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake san abin da suke so yake fushi da abin da suke fushi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina abubakar yace la'allaka aghdabtahum wa la'allaka fusata su ka fusata bilal ka fusata suhaibu ka fusata wannan jama'a wannan kungiya ta waɗannan bayan Allah la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak idan har ka fusata su to ka fusata ubangijinka ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sayyidina abubakar wannan magana ne kuma ka duba matsayin sayyidina abubakar a cikin wannan addini sannan ka duba matsayinsa a cikin quraishawa su kan yana ɗaya daga cikin quraishawa yana da nasaba sannan kuma gashi mai wadata ne mai kuɗi ne to amma tun da ya taɓa ko ya fusata wasu da Allah yake so to ubangiji sai ya fushi da shi to ina ga wanda bai taka kara ya karya ba ba a maganar wai ya kama matsayin abubakar ko kusa to yaya idan ya fusata wasu da Allah yake so babu shakka ubangiji zai yi fushi a dalilin wannan fa qala lahum da abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ji wannan magana daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya koma ya ce ma wannan tawaga wannan jama'a so bilal da suhaib sai ya ce musu hal aghdabtukum shin na fusata ku qalu la sai suka ce a'a baka fusata mu ba yaghfirullahu laka ya ababaka Allah ya gafarta maka ya abubakar wannan addu'a ce suka yi mata mai kyau ba wai dan suna tuhumar yana da laifin da yayi musu ba har suke neman Allah ya yafe mata a'a addu'a ce dai kamar yadda zaka yi ma kowanne musulmi dan uwanka addu'a Allah ya mata gafara ba dan kana tuhumar sa da wani laifi na zahiri da kai ka gani ba to irin ce suka yi wa sayyidina Abubakar dan su nuna masa cewa babu wani abu a zuciyarsu dangane da shi ba su kullace shi ba ba sa jin haushinsa suna yi masa ma fatan gafara daga Allah me ya faru har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya wa sayyidina abubakar waccan magana yace la'allaka aqadabtahu abin ya faru shine kamar yadda malam yake cewa kana qad marra bihim abu sufyan ibn harb abu sufyan ibn harb sarkin makka lokacin bai musulunta ba bayan sulhul hudaybiya ko ana tsakiyar lokacin sulhul hudaybiya lokacin da aka yi yarjejeniyar ajiye yaki tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da qurayshawa sai abu sufyan ya zo ya wuce ta inda bilal da suhaib da sauran bayan allah irin waɗanda ake musu ganin galabaitattu ne ba su da gata sai ya wuce ta gabansu faƙalu sai waɗannan mutane ko waɗannan tawaga sai suka ce ma aka zata siyo min aduwillahi ma aka wato ta kubba ba su samu mahallinsu ba a jikin makiyin Allah wato suna nufin har zuwa yanzu bai gamu da hushinsu ba wato don a lokacin bai musulunta ba kuma ana cikin sulhu ba za su iya yi masa wani abu ba kuma suna sane da irin gaba da kiyayya da suke wa musulunci a wannan lokacin to shine da suka gaishe sai suka faɗi wannan magana har zuwa yanzu ta kubba ba su samu mahallinsu ba a jikin makiyin Allah faƙala lahum abubakar sai da abubakar da ya ji wannan magana sai ya ce da su aka kulo na haza da sayyidi quraish kwa rika faɗar wannan magana ga shugaban qurayshawa wato wanda yake sarki a cikin qurayshawa kuma sai ku rika faɗa masa wannan maganar su a lokacin sun faɗa ne ghadaban lillahi wa rasuli sun faɗa ne domin su nuna fushi da ɓacin ransu dan Allah da manzansa sun san yadda a lokacin Abu Sufyan yake kiyayya da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kiyayya da addinin da yazo da shi to waɗanda sa suka faɗi wannan magana don haka kaga sun nuna kiyayyar su ga wanda yake kin Allah da manzansa ne don haka sun so abinda Allah yake so sun ki abinda Allah yake ki kaga suna daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya ainihin yaba yace ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم suna cikin wannan tawaga da Allah madaukakin sarki ya yaba yace suna wato suna san Allah Allah yana son su suna gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah suna kaskantar da kansu ga muminai suna nuna izza da isa ga kafirai suna gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah ba su jin tsoron zargin mai zargi don haka suna cikin waɗanda Allah yake so da suka faɗi wannan magana shi kuma sai da Abubakar ya san cewa a cikin halin sulhu ake da Qurayshawa an ajiye maganar yaki gefe guda a yadda aka yi sulhu da babu yaki har tsawon shekara goma don haka sai yake ganin a matsayin wannan mutum na babban mutum shugaba kamar bai kamata su faɗa masa wannan maganar ba wa zakara abubakar zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka yadda abubakar da yaje gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru ga abin da su suhaibu da bilal suka gaya wa abu sufyan ga kuma irin yadda ni na gaya musu shine manzo sallallahu alaihi wasallam yace la'allaka aghdabtahum la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak wala Allah fa ka fusata su in kuwa har ka fusata su to ka fusata ka saboda haka ashe kaga duk matsayin da kake da shi a gurin Allah wannan ba zai baka lasisin ka fusata wani waliyin Allah ba ko wani masoyin Allah wani mumini wato kasancewar kana da matsayi a gurin Allah daban kasancewar kuma a baka dama da lasisin ka cuci wani ko ka zalunce shi wannan kuma daban kaga sai da Abubakar duk matsayin da yake da shi a gurin Allah wannan bai ba shi damar ya yi wata magana da za ta fusata ko za ta ɓata ran Bilal da ainihin Suhaib duk da cewa ba su kai shi a matsayi ba da daraja a gurin Allah to amma matsayinsa daban sannan su ma nasu daban kuma dole ne su ma a kiyaye nasu haƙoƙin abinda Ibn jami'a ya sa kawo wannan anan shine maganar da yayi ta farko cewa waɗannan masu san Allah da manzansa Allah yana san su yana yarda da yardar su yana fushi da fushin su shine ya kawo wannan uh, ruwaya domin ta ƙara tabbatar da haka ruwaya ce sahihiya tana cikin sahih muslim shine malam yace li anna haula inna ma qalu zalika ghadaban lillah waɗannan mutane sun faɗi maganar da suka faɗa domin nuna fushin su dan Allah لكمال ما عندهم من lillahi wa ورسوله saboda kamalar abinda suke da shi a zuciyarsu na jibintar Allah da manzansa na san Allah da san manzansa wato akwai kamalar san Allah da manzansa a zuciyarsu wal mu'adati li Allah wa rasulihi da kuma kiyayya ga makiyan Allah da manzansa saboda haka wannan matsayin shi yasa suka faɗi wannan magana kaga kenan ubangiji shi ma zai so abinda suke so zai yi fushi da abinda suke fushi da shi ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه عز وجل saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa a cikin wani sahihin hadisi yana cikin sahih bukhari bukhari ya kadaita da ruwaito shi babu shi a cikin sahih muslim hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ruwaito shi daga Allah mai girma da buwaya wannan shine al-hadith Allah yake cewa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba hadisin shine hadisu man adali waliyan faqad adantuhu bil haqq وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سعلني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته wala budda lahu min Allah madaukakin sarki ki cewa wanda duk yayi yayi gaba da masoyina ko masoyana man adali waliyan wanda duk yayi gaba yayi kiyayya ko adati, adawa da masoyina faqad azantuhu bil harb to ina masa shelar yaki wato na daura marar yaki ne da shi sai ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faratuhu alayhi babu wani abu da bawa na zai kusance ni da shi wanda na fi so sama da abin da na fallanta mata ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه sannan bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafi filo har sai na so shi wato Allah madaukakin sarki yake faɗar cewa babu wani abin da a bawa zai kusanci Allah da shi wanda Allah maɗaukakin sarki yake so sama da ya zo da ya zo da farilla da wajibai ya bar abubuwan da Allah ya haramta shine wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi wannan shine kitmi na farko na waliyai wato waliyan Allah a dunkule hawa biyu ne hawa na farko su ne dukkan wani wanda ya yi ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta masa na wajibi na farilla ya bar abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa na haramun wannan shine matakin walittaka ta farko mutumin da zai taƙaita akan aikata wajibai ya cewa abubuwan da Allah ya haramta sannan mataki na biyu shine wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya min bi shay'in aw ma wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai gushe ba yana yana kusanta ta da aikata nafilu har sai na so shi wannan ce mataki ko shine mataki na biyu na walittaka matakin walittaka na mutum bayan ya gama ko bayan ya aikata farilla ya kaura cewa haramun sannan kuma ya zo ya aikata na filfilu a cikin ibadu ya sannan kuma ya kaurace wa dukkan wasu abubuwan da suke ma makaruhai ne wanda ma ba su kai haram ba wani lokaci ma mubahat abinda ma yake mubahi ne idan ya san cewa zai shagaltar da shi daga da'ar Allah zai jawo masa cikas ko ya ci lokacinsa wajen yi wa Allah da'a sai ya kaurace masa duk da cewa mubahi ne ya halatta ba haramun bane to wannan mataki na walittaka shine mataki na koli wato mataki na koli wanda bayan ya aikata nafila bayan ya aika bayan ya aikata farilla kuma ya zo na aikata nafila wannan babu shakka ya zo da wani abu doriya akan kismi na farko kismi na farko ya tsaya akan farilla shi kuma wanda ya zo da nafil biyu kismi na farko ya kaura cewa abubuwan da suke haram din amma ta yi ka samu yana aikata makaruhi ko kuma yana sakin jikinsa akan aikata mubari to wannan kuma kismi na biyu su kuma duk sun kaurace mu wannan to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake faɗar wannan kismi na biyu lokacin da zai ba zai kushe ba yana kusanta ta da lafiyar filo hatta uhibbahu har sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih idan na so shi sai in zama jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bih sai in zama ganinsa da yake gani da shi wa yada hullati yaqtushu biha sai in zama hannunsa wanda yake jinka da ita wa rijlahu allati yamshi biha sai in zama kafarsa da yake tafiya da ita fa bi yasma wa bi yubsir wa bi yaqtush wa bi yamshi da ni yake ji da ni yake gani da ni yake jinka da kuma ni yake tafiya wala in sa'alani la u'tiyanna lalle tabbaci hakika idan ya roke ni zan bashi anan Allah madaukakin sarki yana faɗar cewa mutumin da ya kusanci Allah madaukakin sarki da nafil filu kare akan kusantar sa da farilla domin bayyuwa ka aikata nafila ba tare da kana aikata farilla ba Allah ba zai karbi nafil filin ka ba idan kai watsi da farilla a ce mutum baya aikata farilla sallolin farilla amma kuma shi da yake sallar walaha shi ne yake shafa'i da wuturi amma ba zai isha'i ba kaga wannan aikin banza yake sai ka zo da farilla sannan kuma ka nemi na bilbilu to zan ya tozarta farilla kuma ya tsaya ya kabe akan na bilbilu kamar mutanen mu zaka samu abin da ya shafi wajibai da ubangiji madaukakin sarki wajabta akan su farillai da ubangiji madaukakin sarki ya kora musu ba ta kula da wannan amma da an ji falala sai kaga ana wato rigegeniya ai je an bada wata falala amma kuma baya aikata farilla kaga wata falala zai samu bayan kuma ya tozarta farilla saboda haka koda kana neman falala to yi kokari ka tsare farilla bakin gwargwado ya zama na baka tozarta farilla kana ji kana gani don haka wannan mataki na biyu ba zai samu ba sai an samu mataki na farko wato sai mutum ya zama ya je wa Allah maɗaukakin sarki da farilla da wajibi sannan kuma ya yi tunanin kusantarsa kuma da nafin kilo to idan ya yi haka Allah ce hatta uhibba har sai na so shi wanda ita ce gaya shine sakamakon da bawa yake bukata wato Allah ya soka idan Allah ya soka ka gama samun gata duniyar lahira babu kuma kin mai kin da zai cutar da kai adawar mai adawar za ta cutar da kai ka samu Allah ya so ka shi kenan ka ta gama samu komai duk wani abin da yake bayan wannan to cikon benci ne duk wani abu da zaka samu bayan mahabbatullah to wani abu ne wanda wataƙila dan kai amma ka gama samun abin da ake bukata shi yasa Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ku bi ni sai Allah ya so ya gafarta muku dhunubanku to bawa na zai samu soyayya ta a lokacin da ya zan yana kusanta ta wato bayan ya kusance ni da farilla kuma ya yana kusanta ta da nafilfilu to sai ya samu sai ya shiga cikin waɗanda nake so kaga ya shiga cikin wancan tawaga fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu fa idza ahbabtuhu to sakamakon Allah ya so bawa shine kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in zan jinsa wanda yake ji da shi malamai suka ce ma'anar wannan magana shine sai ya zan wato babu wani abin da yake so ko ya yarda ya ji sai wanda Allah ya yarda ya ji duk wata magana wacce Allah baya son ya ji ba zai tsaya saurare ta ba duk wata magana da Allah yake so ya ji zai yi zai ji dadin sauraren ta zai yi na'am da ita yayi maraba lalai da ita in ya ji ana karanta Qur'ani zuciya sai ta wato nutsuwa idan aka ce ga abin da Allah ya faɗa da manzansa yi aiki da shi sai ya karɓa hannu biyu yana sha'awar ya zo wurin karatu dukkan bacin ran da yake da shi idan ya zo yana sauraron karatu yana sauraron Allah ya ce manzo Allah ya ce sai ya ji kuma in shirahi zuciyarsa ta ainihin kwaranye wannan bakin cikin ya rabu da shi to kaga ya zan yana ji da jin ubangiji wannan shine ma'anar da malamai suka faɗa game da wannan jumla sannan wa basarahu alladhi yubsiru bihi zan zama jinsa a sa da yake gani da shi ma'ana ba zai yi sha'awar ya ga komai ba face abin da Allah ya yarda ya gani duk abin Allah bai yarda ya gani shi ba to ba zai so gani shi ba don haka zai kaura cewa wato zai kauda sa daga dukkan abin da yake haramun duk abin da ya zan haramun ne zai cutar da addinin sa Allah baya so ya gani to shi ma ba zai gani shi ba wa yadahu allati yaqushu biha zama hannunsa da yake shafa ko yake jinka da shi wato idan ba zai sa hannunsa ya ɗauki wani abu ba sai abinda Allah ya zai ɗauka ba zai yi awatar da hannunsa cikin wani aiki ba sai aikin da Allah ya zai da shi yake so duk abinda Allah baya so ya taba ko baya so ya aiwatar da wannan zaba ta hannunsa akan abin to ba za ka same shi anan ba to wannan shine ma'anar wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha zama kafarsa da yake tafiya da ita ma'ana duk inda zai je ya sa kafarsa to gurin da Allah yake so inda duk Allah yake so to zai so ya gan shi a gurin sannan duk inda Allah baya so ya gan shi a gurin ba zai je ba wannan shine ma'anar wa rijlahu allati yamshi biha sannan yace fa bi yasma wa bi yusir wa bi yabtush wa bi yamshi wannan dan ƙara ƙarfafa wancan magana da ni yake ji da ni yake gani da ni yake jinka da yake tafiya to wannan ita ce ma'anar da malamai na sunna qadibatan suka ba mu wannan hadisi to daga baya aka samu wasu masu gurbatacciyar akida waɗanda suke da akidar ittihadi da hululi suka ɗauki wannan hadisi suka aje shi ba a mahallinsa ba kamar da malamai suka faffada a cikin littafin su kamar ibnu Rajab ya faɗa a cikin littafin wato Jami'ul Ulum wal Hikam lokacin da ya zo shafin wannan hadisi haka nan ya faɗa a cikin littafin tafsirul bari sharhin sahih bukhari haka nan ibnu hajar shi ma ya kawo wannan a cikin sharhin sa duk dai malamai na sunna sun yi ishara zuwa ga cewa wasu masu gurbatacciyar aqida masu mummunan kudiri da mummunan nufi sun ɗauki wannan hadisi dan su yi amfani da shi ta hanyar da bata dace ba ta haramtacciyar hanya suka rika ɗaukan wannan hadisi suna fassara shi da al ittihad ko al-fulud wato cewa idan bawa ya rika wajen walittaka to zai zama Allah saboda haka kowace gaba tashi ta jikinsa ta zama Allah hannunsa ya zama hannun Allah kafarsa ta zama kafar Allah jinsa ya zama na Allah ganin shi ya zama ganin Allah shi ma ya zama Allah kamar yadda wani yake yi wa wani addu'a kowa yana ji mala yana cewa Allah ya zama wani abinda Allah ya zama jinka ya zama ganinka ya zama tafiyarka sai ya ce Allah ya zama kai to wannan da zaka tsitse shi sai ka wannan hadisi wai yana wa shugabansa addu'a ne wai Allah ya zama kai kuma a gurin ba wanda ya masa inkari duk ma mu'minan dukkan cikin sai da su tashi to su a gurin su suna ga kamar wanda hadisin yana nuna cewa duk sanda ka yawaita ibada musamman na firfiru to zaka kai zaka yi tarakki kai ta samun promotion kai ta samun promotion haka kai matakin Allah Allah ya zama kai kai ka zama shi wanda ita ce aqidar su Hallaj ita ce aqidar su Ibn Arabi ita ce aqidar su Ibn Sab'in Sadruddin Qudawi Ibn ya abin Saharwardi da dai sauransu da sauransu Ibn Taymiyyah zai zo ya mana ishara zuwa ga wannan to wannan wata magana ce da babu wani malamin sunna na kwarai da ya yarda da ita ya amince da ita ka ce bawa zai zama ubangiji ubangiji zai zama bawa tare da cewa hadisin karara yana nuna Allah yana nan a matsayinsa na Allah bawa yana nan a matsayinsa na bawa domin hadisin baya nuna wato Allah da bawansa sun dunkule sun zama abu daya hadisin gaba ɗaya yana nuna akwai bawa yana nan a matsayinsa na bawansa Allah yana nan a matsayinsa na Allahnsa domin hadisin cewa yi wala ya zalo abdi kaga ashe yana nan a bawansa ya taqarrabu ilayya wa kinan Allah kaga Allah yana nan a Allahnsa hatta uhibbahu wannan damirun nawaye na Allah ne sannan sai ya ce wa bi yamshi wa bi kaga akwai Allah akwai shi kuma akwai damirin da yake kuma zuwa ga Allah akwai kuma damirin da yake kuma zuwa gare shi wala in sa'alani kaga akwai addaibu akwai Almas'ulu. wala in sa'alani la u'tiyanna kaga akwai kuma as-sa'ilu akwai kuma al-mu'ti as-sa'ilu shine wannan bawan kaga ashe yana nan a bawan da har yana roko in ya zama Allah wa zai roka wala in ista'azani la u'izanna kaga ashe akwai al-musta'id akwai al-musta'ad akwai mai neman tsari da wanda ake neman tsarin kuma ta hanyar hanyarsa kan gina akwai Allah akwai kuma bawa idan har bawan ya zama Allah to wa yake jin tsoro kuma haka zai nemi tsarin kuma wa sai ya ƙara cewa wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdi kaga har yana nan bawa to shi kansa hadisin yana rushe wannan aqida aqidar wahdatul wujud ko aqidar hulul ko aqidar ittihad shi kansa hadisin raddi yake yi mata kafin a shiga wasu nasussuka kai duk wani mumini wanda yake da so fadan imani a zuciyarsa ba zai taba karbar wannan aqidar ba Allah ce wala in sa'alani la lalle haqiqa tabbas idan har ya roƙe ni tabbaci hakika zan ba shi. wannan yana nuna idan bawa ya kai wannan mataki to yana shiga ƙarƙashin almujabuna almujabuna da'awat almujabuna li da'awati waɗanda ake ansa addu'as Allah ta yi wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'azani la u'izanna lalle tabbaci hakika idan ya nemi tsari na zan nemi zan zan masa tsari kaga ashe kenan ya kai matakin da Allah yake san abin da yake so Allah yake kin abin da wannan bawa yake ki saboda shi ma bawan yana san abin da Allah yake so yana kin abin da Allah yake sai Allah ce wa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu babu wani abin da nayi kai kawo wajen wato abin da nayi kai kawo a kansa kuma ni mai aikata shi ne taraddudi an qabdi nafsi abdul mu'min kai kawo na wajen karɓar ran bawa na mumini mota. mauta baya son mutuwa wa ana akrahu musa'ata ni kuma bana son bata masa rai wala budda lahu minhu kuma babu makawa sai ya mutu din ibn taymiya ce fa bayyana subhanahu annahu yataraddadu ubangiji ya nuna yana kai kawo menene ma'anar taraddudi a wannan hadisi yace li anna taradduda ta'arudu iradatayn irada biyu su saba wannan irada tana cewa a yi wannan irada tana cewa kar a yi shine taraddudi subhanahu wa ta'ala yuhibbu ma yuhibbu abduhu wa yakrahu ma yakrahu kaga wannan irada ɗaya kenan Allah madaukakin sarki yana son abin da bawansa yake so yana kin abin da bawansa yake ki to tunda yana son abin da bawan sa yake so kuma yana kin abin da bawan sa yake ki wa huwa yakrahu al-maut fa huwa yakrahu don haka bawan sa baya son mutuwa shi ma Allah baya son baya son mutuwar bawan nasa tunda yana son abin da yake so yana kin abin da yake ki to bawa anan yana kin mutuwa kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce kullu la yakrahu al-maut Aisha siddiqa ta ce dukkan mu muna kin mutuwa wannan kuma haka ne a ɗabi'ance dan adam ba zai so a ɗabi'ance kawai a ce zo mutu kuma shi ke da ce gari na zo in mutu sai dai bambancin mumini da wanda ba mumini ba in Allah in aka zo karɓar rai a gurin karɓar rai mumini zai ga abin da zai faranta masa sai ya ji yana son saduwa da Allah shine bal ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a amma kafiri ko munafiki lokacin da mutuwa ta zo zai ga abin da zai tsorata shi ya ƙara sa masa ƙin mutuwa sai ya ji kuma baya son mutuwa to da ake samun bambanci tsakanin bawa mumini da bawan da ba mumini ba kafiri ko munafiki shi yasa da manzo ya faɗi wannan hadisi yace man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'a sai Aisha ta ce ya Rasulullahi kulluna yakrahu al-maut ya rasulullah ai duk ba ma san mutuwa kenan Allah baya san haduwa da mu shi da annabi yake ba haka bane shi bawa mumini lokacin da mutuwarsa ta zo zai ga abubuwan da za su faranta masa rai sai ya so haduwarsa da Allah to sai Allah ya so haduwarsa da shi wanda kuma yake ba mumini ba kafiri sai ya yi kyama ya kyankyami mutuwa ubangiji shi ba ya kyame shi saboda haka ashe kaga baya kora walittaka ka ji cewa ba kana kana kin mutuwa amma idan Allah ya kaddara maka mutuwar ka ka lokacin daukar ran ka ga mala'iku waɗanda suke na rama sun zo cikin fararen kaya suna kanshi su zo maka da sallama suna bushasha suna murna su zo su same ka suna salaman salama kaga dole zaka yi sha'awar waɗannan bayan Allah wanda yake al-khabir kamar yadda ya zo a hadisin Jabir lokacin da mala'iku za su zo masa cikin mafi munin halitta mai ban tsoro in ka ji ana abinda abinda yara ake gaya musu na dodo ka san a gurin yaro babu abin ya kai dodo ban tsoro su za su zo masa a makama da tafi komai ban tsoro kuma suna wato da kama mai ɗoyi mai wa'ani su zo masa cikin kakkaushin hali da yan maganganu to kaga ba zai so tafiya tare da waɗannan ba kuma dole su tafi tare to shine yace wa ana akrahu musa'atahu ni kuma ba na son mura nawa ba wannan nawa wa huwa subhanahu qad qada bil maut ubangiji ya riga ya hukunta mutuwa fa huwa yuridu an yamuta ubangiji yana kuma nufin ya mutu ya riga ya yanki kowace rai za ta mutu kullu nafsin za'iqatul maut saboda ka dan yana bawansa dole sai ya mutu kaga wannan irada ce ta ubangiji irada ce kuma ta ubangiji annahu yakrahu musa'atahu to wannan shine ma'anar taraddudul iradatai taraddudin da aka faɗa ba taraddudi ba irin namu na kana da jahilcin abin da za ka yi nan ya dace ko bai dace ba akwai alheri ko ba alheri za ka samu kyakkyawan sakamako a kansa ko ba za ka samu kaga wannan shine taraddud kana kai kawo tsakanin abubuwa guda biyu saboda ka jahilci akibarsu wannan shine taraddudi a game da mu mun jahilta akibar abin da zamu yi ce yana taraddudi ko ya sayi motar nan ko kai ya saya me yasa yake taraddudi sayan ne yafi ko ko a rashin sayan ne yafi a in ya saya motar nan za ta abin da za ta kawo kudin ta ko ba za ta kawo kudin ta ba za a yi aiki da ita a dace ko ba za a kaga anan ya jahilta akiba wannan shine taraddudi na makhluq amma taraddudul khaliq wanda yazo a cikin wannan hadisi hadisin ya fassara taraddudin shi ne ta'arudul iradatai ba ubangiji ba ya jahiltar komai ta'arudul iradatai ne shi ne ma'anar taraddudi a wannan hadisi don haka sai a fahimci ma'anarsa a wannan hadisi kuma hadisin shi ya fassara ma'anarsa hadisin shi kansa sai ya fassara bai ake nufi da taraddudi yace yakrahu al-maut wa ana akrahu musa'ata wala budda lahu minhu kaga ana akrahu musa'atahu shine ubangiji yana nufin ba wato yana nufin kada ya bata ma wannan kaga irada dai kenan sannan wala budda lahu minhu ubangiji yuridu lahu al-maut tunda ba makawa sai ya mutu kaga irada bi kenan wannan ita ce shine ma'anar taraddudin wa huwa subhanahu qaddada bil maut ubangiji ya riga ya hukunta mutuwa fa huwa yuridu an yamut ubangiji yana da irada yana da nufin wannan bawa sai ya mutu fa samma zalika taraddudan sai ya kira wannan taraddudi kaga ya sha bamban da irin taraddudin mu ثم بين ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه وقد يقال له اتحاد نوعي وصلي وليس ذلك اتحاد الذاتين فإن ذلك محال ممتنع والكافر به كافر وهو قول النصارى والغالية من الرافضة وجهال النساء كالحلاجية ونحوهم وهو اتحاد وهو الاجتهاد المقيد في شيء بعينه واما الاتحاد المطلق الذي هو قول اهل اهل اهل وحدة الوجود وحدة الوجود الذين يزعمون ان وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل لصالحه وجهود الله وهو جانب لكل شيء فكما أن الاجتهاد نوعان فكذلك الحلول نوعان قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص وقوم يقولون بحلوله في كل شيء وهم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان ما لا يتيك بل شرح الحديث يتي ثم بينا يتي ثم بينا أنه لا بد من وقوع ذلك sannan Allah ya nuna cewa dole ne mutuwar ta faru wala budda lahu minhu wa hadha ittifaqun wa ittihadun fil mahbub al mardi al ma'mur bihi wal mubghad al makruh al manhi anhu wannan shine ittifaqi wato samun haduwa akan abin da Allah madaukakin sarki yake so bawa yake so Allah ya yarda da shi bawa ya yarda da shi akan kin abin da Allah yake ki bawa yake kin sa abin da Allah baya so bawa baya son sa kaga anan an samu haduwa ta wannan nahiya wannan shine ake kira ittihadun nau'i ko ittihadun wasfi wato ta fuskar nau'in abinda Allah yake so shi ma bawa yana san wannan abinda Allah yake ki shi ma bawa yana kin wannan ta fuskar sifar abinda Allah yake so yana son gaskiya yana son adalci yana son imani yana son ihsani wannan duk abubuwa ne da ubangiji yake san su shi ma kuma bawa ya ji yana son waɗannan kaga sun yi ittifaki nan sun haɗu nan, wani ita ce haɗuwa wacce hadisin yake magana akan ta kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha kaga anan Allah yana son shi guri kaza shi ma yana yaje yana son gurin Allah baya san shi guri kaza shi baya san shi ma je gurin Allah yana son ya ga abu kaza shi ma ga yana son abu. Allah baya son ya ga abu kaza shi ma kaga anan sun haɗu ta fuskar nau'i da sifar abin da suke so ko ta fuskar nau'i da sifar abin da ba su so wannan shine ittihad nau'i wasfi shine wanda hadisi ya zo da shi kamar yadda zan zan kawo magana sai ka ce mun haɗu da kai ana kana nufin na da naka zama jiki daya a kana nufin a cikin abin da na faɗa ɗin nan na yarda da shi kai ma ka yarda da wannan abu kaga wannan shine ittihad hatsuwa amma ta fuskar nau'in abin da ake so ko ake ki ko ta fuskar nau'in sifar abin da ake so ko ake ki wannan shine wanda ya zo cikin wannan hadisi ittihadun nau'i wasi wa laysa zalika ittihadu zatai wannan ba ittihadi ne na zati na jiki guda biyu ba hadisin baya nuna zatin ubangiji ya zama zatin bawansa bawansa ya zama wannan hadisin baya nuna wannan yana nuna haɗuwar su cikin abinda suke so da abinda su an gane ku wannan shine abinda hadisin yake koyarwa kuma shine abinda duk musulmi mai kyakkyawar fitira wanda ba gurbata ta ba yake fahimta Wannan duk kaga ya kwashi hadisin yayi wani guri da shi to kasancewa wannan ya zame ne ya saki layi amma hadisin kwata kwata baya nuna haka kamar yadda muka nuna cewa hadisin shi kansa shi karan kansa wato zatin ubangiji da zatin bawansa sun haɗe sun zama abu guda hadisin shi kansa yana nuna yana nuna wato raddi akan wannan kamar yadda muka muka yi ishara zuwa gare shi fa inna zalika muhalun mumtani wannan abu ne da ba zai yiwu a kwakwalwa ba zai taɓa faruwa ba wato abu ne wanda yake mustahil ba zai yiwu ba a ce Allah ya zama bawa waɗanda za su faɗi wannan to suna faɗar wani kafirci ne kawai sai ya ce walaisa wal qa'ilu bihi wanda zai ce ittihadu zatai ne ake nufi kafirun wanda ya kafirta wanda zai ce Allah bawa ne bawa Allah ne kamar da Ibn Arabi yake al-abdu rabbun wa rabbu abdun wa laita shi'ri man al-mukallaf in qulta abdun fa zaka mayyit aw qulta rabbun anna yukallaf kaga wannan kafirci ne ka ce bawa Allah ne Allah bawa ne saboda haka wai shi ya rufe ya dimauce ya kidime wane ne zai dora ma wani ibada shi bawa ne zai dora Allah ko Allah ne zai dora masa in aka ce bawa ya dora wa Allah to ai bawa kuma yana mutuwa in aka ce ah, to kaga shi da kansa yana tuka da warwara ka ce al'abdu ka ce kaga akwai al'abdu kenan akwai al to in ko wannan al'abdu ne to dole yana da wanda yake bautawa al'abdu duk wanda kace al'abdu ai lahu ma'budun kaga hatta a cikin maganganun sa harshen sa yana karyata shi to wannan wannan aqida ce ta kafirci wa huwa qaulun nasara suke aqida girsa cewa Allah Isa Isa Allah ko Allah ɗayan uku Allah Allah Isa Allah Maryam Allah wannan kafirci ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam ko laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha ya ahli al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al innama al isa ibn maryam rasulullah وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون lahu ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا billahi wakila kaga ubangiji ya kafirta kiristoci saboda sun ukunta Allah wato sun ce Allah uku ne ko kuma uku sun zama daya Allah ya ce wanda ya faɗa haka ya kafirta laqad kafara laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalith kalam saboda kaga ashe duk wanda zai kudurce cewa Allah da bawansa za su liƙe su zama Allah abu shakka wannan yana da aqida irin ta kirista kuma Allah ya gafarta kiristoci sai da idan yana ganin kiristoci ba kafirai bane to kuma kaga anan da waye ke da Allah yake dan Allah shi yake kafirin shi ya kafirta su laqad kafara da haka duk wanda zai ce abinda suke yi ba kafirci bane to da Allah yake sai ka zara masa ba da kai kuma yake fada ba wal ghaliyati min ar-rafida da kuma waɗanda suka wuce gona da iri cikin rafidawa masu aƙidar addinin abin da mabiya addinin shi'a rafidawa waɗanda suka zurfafa kamar irin su saba'iyya tun daga lokacin sai da ali su abdullahi bin saba da yaransa da suka rika cewa alima allah ne da allah da ali sun haɗe sun zama a abu daya don haka da allah ne saboda haka suke jingilawa suke wato jinginawa al'a'imma limamansu sifofi na Allah suna ganin su ma Allah ne kamar albayaniya mabiya bayani ibn sam'ad kamar almughiriya mabiya mughira ibn sa'ad da ire-iren su waɗannan duk wasu firkoki ne daga cikin firak bangarori na rafidawa waɗanda suke da'awar allantakar wasu mutane ba Allah wa juharin nusa'i da wasu masu ibada jahilai kal hallajiya kamar mabiya hallaju mabiya hallaju hallaju sunan shi Husayn ibn Mansur wani ne wani mutum ne da aka yi tun a cikin wato karni na hudu karni na hudu abinda karni na uku zuwa karni na hudu mutum ne wanda ya shahara da sihiri ya je kasar inda ya koyo sihiri da tsafe-tsafe da dabo da ido da saddabaru saboda ka sai rika yi wa mutane wasu wato wani da wasu dabaru sai wawantar da hankulan da dama daga cikin jama'a kuma sai ke ta zahuri da da takawa da salaha da tsoron Allah sai aka rika zaton cewa abinda ake gani tare da shi na sihiri wato karama ce shikenan sai mutane suka rika girmama shi in ka karanta tarjama sa asir alamin nubala ko a cikin albidaya wan nihaya sai ibnu kafir zaka ga abubuwan mamaki irin abubuwan da ya rika yi na sihiri a kawo abu irin yadda za a kawo kasa ta koma shi abin nan a gero ko masara ko wani abu a ta kasa ce amma sai wani abu ko a kawo kwano ba komai a ciki da an kawo ya bude shi kaga kayan marmari yana ta'amuli da aljannu yana ta'amuli da su su suke taimaka mishi wa ikwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yubsirun su suke masa madadi wajen batarwa to da dama daga cikin malamai a lokacin sun gane shi don haka sai suka yi ta jan kunne game da shi wasu kuma musamman wawayen gari jahilai sai suka ce ai wannan babban wali ne saboda kullum kare sai ya nuna maka karama shi kuma matsafi ne a inda ya je ko tsaf akwai kisar da zahabi ya kawo ta haka nan ibn kasir ya kawo ta Al-Bidai wani nihaya lokacin da hallaji ya haɗa kai da wani wani muridinsa wani ɗalibinsa su je wani gari su yi damfara amma da sunan walittaka da sunan addini da sunan ibada da tsoron Allah sai ya tura wannan ya tsara masa yadda duk zai da ya je garin shi kenan sai rika nuna salihin mutum ne shi shi wannan ba almajirin abin nan ya rika nuna salihin mutum ne mai gudun duniya in an ba shi duniyar ma ba ta dame shi ba shi nan mutanen garin suka rika girmama shi suka yi ta girmama shi suka yi ta girmama shi ana nan ana nan shi nan sai ya nuna sai kawai ya nuna cewa ai ya kamu da shan inna ya kamu da shan inna haka kawai kuma ƙarya yake ba wani shan inna sai rika jefa kafa yana jefa kafa can kuma sai nuna musu cewa ai ya makanci don haka sai rika nuna baya gani sai an masa jagora haka in suka je gunsa yana musu hira sai ya ce an gaya masa cewa zai warke amma a hannun wani babban waliyi wanda zai sauka garin dama sun hada baki da Allah ce cewa bayan kaza duk ka gama tsara su ni kuma zan turo garin kawai sai rika cewa ai Allah ya nuna masa cewa warakarsa za ta kasance a hannun wani bawan Allah na kwarai waliyi salihi babba da Allah zai kashi garin nan amma ba san san da zai zo ba ana nan nan sai kawai lokacin zuwan Allah ya sai faɗo gari shi ke ya zauna a masallaci yana nuna shi bako ne amma mai ibada mai zuhudu mai wara'u ba abin nan shi da mutane kullum suna ganin Allah ya zauna a masallaci yana tasbaharsa da waye da waye sai suka nemi su je gurin sa su gaya masa akwai wani bawan Allah wali a garin mu ba da lafiya ko mu kaka masa addu'a dan dama abin da zai faru kenan tunda ya gaya masa cewa ko wani wali da zai zo da aka suka gaje suka je suka kawo wannan dalibin abin nan ya san ka wato irin na san ka sani ka san na sani haka suka zauna kawai yayi wani motsa baki yace tashi shi ke tashi girgiza kai wai gashi ne ya dawo radau ya da kai shi ke jama'ar gari aka ce a a a lalle ga babban wai, kaga shi wannan dalibin nasa shi ma kara samun matsayi shi ma kuma wannan gaba ya samu matsayi shi ke aka rika tara musu kuɗi aka rika tara musu kuɗi aka tara musu kuɗi ba kaɗan musu ka gudu kaga wannan ko wallahi to hallaji ya rika yin irin wannan har ta kai ya zo yana wasu maganganu waɗanda zahirin su kafirci ya rika cewa ma fi jubbati illallah ba komai a cikin alkebban nan ba Allah ne a ciki wai shi ya rika subhani subhani wai tsarki ya tabbata gare shi wani tsarki ina da Allah zai tsarki dan dan ko wallahi to a lokacin akwai su Junaidu su Shibli manya ne a cikin sufancin kamar Junaidu sai da Sa'ifa ma ake ce masa da suka ga taki taken Allah suka ce kai wannan ba hanyar mu dai ba suka yi ta masa inkari karshe da aka zo aka nemi ya daina waɗannan abubuwan ya tuba ya kiya shikenan sarki ya haɗa ya hada malamai aka ce to a duba sha'anin wannan mutum al-khalifa al-muqtadir billah khalifatul abbasi ce a tara malamai su duba sha'anin hallaji wannan abubuwan da yake shikenan suka duba suka ce to ai wannan abin da yake kafirci ne karara inda wannan bai zama kafirci ba to ba kafiri kuma a duniya hatta su junaidu waɗanda su ma su ne sufayen su ma sai da suka amince da wannan cewa abin da yake kafirci karshe aka neme shi ya tuba yace ba zai tuba ba khalifa yasa aka kashe shi aka gicciye shi a ran talata a cikin irin wannan watan na da, hijiran manzo sana da uku da tara aka gicciye shi shikenan al'amarin sa ya kare to sai aka samu wasu musamman cikin waɗanda suka yi da shi suka yi ta yada wasu karerai kuma cewa wai da aka ma da aka ma tsare masa kai jinin sa tsaye tsartuwa sai rubuta Allah Allah Allah Wataƙila ma ash-shaytan ya rubuta ba ma aka rika fadar wasu kalilai to tun daga nan wasu suka ci gaba da cewa akwai ma wanda suka ci gaba da cewa bai mutu ba kawai gangan da suna ganin Allah ne kaga ai Allah zai sa ka kashe Allah saboda haka yadda dai kirista suke faɗa dangane da annabi isa alaihi salam suka ci gaba da girmama shi yanzu haka a cikin wato a cikin wasu littattafai ina tuna a lokacin muna karanta tufatul murid sharhin ah, abin da jawharatu tauhid a ciki sai ake gaya mana cewa ai hallaji din nan kaza kaza ne waliyi ne da aka zo kashe shi ma ya kaza malamin da ya zo karantar da mu Allah ya ji kansa ya rasu sai rika ƙasa ƙasa da murya cewa haka yake waliyi ne babba ya zana akan allo ga ma abin da yake cewa ana Allah ma fi jubbati illallah da aka kashe shi zinin sai tsartuwa ya rubuta la ilaha illallah amma yana kasa kasa da murya irin wai abin nan ne na sirri ku saboda dalibai ne za a iya gaya mu bai san cewa ba manyan munkirai ne akwai manyan munkirai saboda kaga ashe an ci gaba da samun waɗanda suka ci gaba da girmama wannan to su ne ibnu taymiya ya kira su da Alhalajiya? to mabiya hallaju waɗanda su ma suna ga wani zai iya zama Allah wa na'wihim da ire-iren su wa huwa ittihad al-muqayyad fi shay'in bi aidihi kaga wannan ittihad ne amma muqayyad mai kaidi saboda da wannan ma'anar ba a fada da ittihadin ba anan an takaita shi akan wasu ɗaiɗaiku a ce hallaju ko a ce ali Eh, ko a ce alhakim bi amrillah an samu dai wani wanda ake ganin shine shine suka haɗu din da Allah suka zama Allah subhanallah ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna ulwan kabira wannan shine al-ittihad al-muqayyad ba a fada shi ba an sa masa da bai bai an takaita shi akan wasu to akwai kuma al-ittihad al-mutlaq wanda shine za mu yi magana akan sa insha Allah a sati na gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين na farko kafin mu fara ansa tambayoyi akwai albishir ga wannan majalisi da kuma ma'abota wannan guri wannan wannan majalisi ah, kamar yadda kuka sani dai tun bayan rasuwar dan uwa Ja'far Mahmud Adam Allah ya cikansa da rahmatsa ya gafarta masa ya haskaka kabarinsa ya karbi shahadarsa to kusan ana dai ta kokari wajen a ga cewa wasu ayyukan da ya bari na ilimi an sake inganta su an fito da su cikin kyakkyawar kama kyakkyawar sura to akwai santa da ya kafa tun kafin ya rasu tun kafin ya bar duniya da yan watanni ya kafa santa wanda a lokacin aka kira wata da islamic documentation center wanda a lokacin babu shakka na yi ta kwadaitar da shi akan cewa ya kamata a samu rubutattun ayyuka nashi domin rubutu ya fi kwarjini a ilmance sama da magana da za a tsaye cikin katin na bidiyo ko katin na na abin nan na rikoda in littafi in littafi duk inda ya je littafi sunan shi ko da wani yare yake kuma an fi darajta shi ko da ko wanda yake ganin sa bai san me wato yaren da yake ciki ba saboda a ce katin ne wanda yake na rediyo ne ko na ko na bidiyo to a gaskiya ya karbi wannan kuma ya yi kokarin assasa wannan senta din wanda bayan dawowa ta da karatu ya nemi da Allah in zo in shiga cikin wannan aiki karshe ma ya ce ya sauka ya far mun in zama a na wannan aiki shi kansa ya zama memba ne daga cikin kwamitin ayyuka irin wannan to an fara zama kenan an dan fara yi sai kuma abin da ya faru ya zo faru to mu da muke cikin aikin da sauran matasa da ya jawo a lokacin muka ga yana daga sashen wafa'i da za mu yi masa ba za mu iya yi masa wafa'i kan duk abin da yayi wa al'umma da alkhairi ba amma tashin wafa'i da zamu yi masa shine mu ga wannan aikin da ya asasa ya ci gaba kada mu bari wannan aikin ya rushe da haka za mu ci gaba kowane irin hali mu roki Allah madaukakin sarki ya daidaitar da diga mu to a lokacin muka ci gaba da wannan aiki na so an yi sanarwa akan aikin anan saboda kada a samu su yan azarbabi su ce za su yi wannan tare da cewa aiki ne mai hatsari musamman aikin da ya shafi rubuce rubuce to bayan rasuwarsa bayan ya bar duniya babu shakka haƙƙinsa a nan ya fi ƙarfi sama da yana dare yana rai dukkan wani kwambala da kaje kai da sunansa shi zai tashi ya kare kansa ya yi kuma bara'a daga abin da kai amma bayan ya bar duniya kaga mu ɗan uwansa abokansa masoyansa mu haƙƙin mu tashi mu yi wani abu wajen wannan kare shi daga wannan ya zan mai mafi karfi a kan ko mu yi taka tsantsan wajen abin da zamu mu yi kokari mai abin da ko da yana dare zai yaba kuma watakila ko shi din ba lalle ne yayi sama da wanda muka yi din ba saboda haka muka ci gaba da aiki a tsawon shekara biyu ko uku a muka ga cewa ya kamata mu fara fito da wasu bangarori ko wani bangare na tafsiri tunda aikin tafsiri zai dau lokaci mai yawa sai muka ga ya kamata mu fito da juzu tabara saboda shine wato juzu'in da aka yawai ake yawaita karantawa mutane yawanci sun haddace wannan juzu tabara kuma a salloli ana yawan karanta waɗannan surori a makarantu yara duk saboda ka yana da kyau a fara fito da wannan da mutane su san abin nan kuma mu yi koyi da yadda aka yi wa wannan shek abubakar mahmud gumi allah ya kara masa gafara kara masa rahama wajen fito da tafsirin shi ma an kula sai da aka fara fito da su fara ya dade yana yawa hannun mutane kafin tafsirin kungurungun ya fito da haka sai muka ce to mu ma mu fara yin irin wannan daga baya kuma sai a ci gaba da aiki don mun kula cewa aikin zai dauke mu lokaci mai tsawo to sai mu rika fito da shi a hankali a hankali to mun yi aiki akan wannan sannan akwai arba'una arba'una hadisan na al-Imam Sharafuddin Yahya an-Nawawi wanda littafi ne da ya samu karbuwa kwarai da gaske ba a kasar nan kawai ba a duk duniya kuma ake karanta shi ɗalibai suke himmatuwa da shi kuma aka yi masa sharhi aka yi sharhin hadisansa a cikin littafai da yawa kamar sharhin ibnu rajab ibnu daqiq al da kuma sharhin shi kansa nawawi da aka shi kansa Sheikh Ja'far Allah ya ji kansa da ramarsa ya karantar da wannan littafi ya masa sharhi a cikin wasu kasuka sai muka ga mu dauko wannan mu rairayo mu tato mu tankado abubuwan da za su dace da yanayi na rubutu mu sa su a littafi mu gyara mu sake bi mu yi bita da nazari mu tabbatar da cewa mun yi iya abin da za mu iya yi wajen fito da shi cikin kyakkyawar kama mu gyara hausar da za ta dace da standard hausa hadisan da ya kawo a cikin mai kokarin mayar da su zuwa ga asalinsu wato mu ce shi hadisin nan akwai shi a bukhari a lamba kaza akwai shi a muslim tirmidhi da sauransu in akwai wata magana da ya kata ibnu taymiya ibnu qayyim ibnu kathir nawawi ibnu hajar mu ce to maganan nan da ya faɗa akwai ta a littafin sabu kaza a shafi kaza me wannan domin ya zama ya karba sunan littafi ba kawai a yi ta kwafar abu ba ji ba gani ba ka kwafi daidai da ba daidai ba kamar yadda wasu suka so su yi muka taka musu biki kuma a alhaƙiƙa mun samu haɗin kai daga yan uwa ahlus sunna na ko'ina na mun yi jawabin kaddamar da wato sanarwa mutane wannan santa din a Kano da Maiduguri nan na yi niyya domin akwai pamphlet da yake dauke da abin nan in kawo ma a raba mutane to amma kuma ban san me ya kirar da ni ba kawai sai na shiru to wannan aiki mun abin da ya fara fita a yanzu da nake muku wannan maganar abin nan arba'una hadisi ya fito da sharhin sa sannan juzu tabara ya fito an kuma yi masa bugu bakin gwargwado iya abin da zamu yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wajen wato inganta bugu, a satin da ya wuce muka kaddamar da shi a filin tafsiri majalisin tafsiri a Kano wanda dan adadin da muka iya bugawa kaɗan ne wanda muka samu ya zo mu cikin abin da muka buga kuma shi ma kaɗan ne muka kai shi nan gadon kai aka daka wasu su ya kare. sannan muka dan samu wani bangare na abin da muka ce a buga mana shi ma ya zo dan mun ce kada a yi mana gaggawar da za ta bata mana aiki a yi mana shi a hankali da sunne zo to cikin abin da ya ƙara zuwa A jama'a suna ta kururuwar cewa a ƙara kai musu shi garin kai suwa wa shi mutanen maiduguri su ma suna ta turo kokon bar sun azumi cewa da Allah a kwashi wani kaso a kai musu to sai muka ga cewa wannan yanzu da ya shigo hannu dan kadan shi ma in muka kai shi juma'a mai zuwa garin kai za a wawace shi kuma a dawo ka ji kamar ka shafa kan tanki kamar ba ba abin da aka yi to sai na ce nan mutanen katsina suna da haƙƙi ba kankani saboda haka na san akwai masoya wannan da'awa ko masoya ilimi na haƙiƙa anan kuma Sheikh Ja'far Mahmud Adam ba bako ba ne anan balma wacce ne dan wannan jiha saboda haka ya kamata ya suna da kaso ko da ko wasu ma za su haƙura su rasa sunan su fara samu a fara ganin su a hannun a fara ganin shi a hannun su kafin a gaishe a wani guri duk da cewa maiduguri wato tana da girma a tarihin da'awar shi ja'far mahmud adam domin ta jira to a ita ce ta ta fito da shi to amma ka tsina ka tsina ce saboda haka na yi kokari in gamsar da kwamitin cewa da dai mutane suna ta mita da matsalan ba a kwaso min wani adadi ko ya yake hadisin ne kan ma ya kare sai dai in an dan samu wanda kuma ya shigo hannu amma shi tafsirin na ce a kwaso min abin da za a iya bani in taho da shi nan katsina a su ma dai ya zo hannunsu su gani su sa albarka kuma su taimaka ta hanyar mallakar shi dan aikin ya ci gaba ba haka an zo da kofis ba ma su yawa bane kofi ne gaskiya kaɗan duk bai wuce kofi ɗari biyu ba na san suna nan a gurin na ba dan uwa Mustapha suna nan a nan insha Allah waɗanda duk suke bukata sai su su nemi inda yake kafin ya kare ka ayi wasu su a tsayayya ba a a hankali insha Allah yau da gobe zai wadata ya shiga hannun duk wani wanda yake son ilimi kuma yake son ya karu da abin da dan uwa Sheikh Jafar Mahmud Adam yayi na karantarwa kuma muna fatan dukkan waɗanda suka yi wa musulunci hidima to dan baya za su zo su ma su yi musu irin wannan hidima din wajen tsare ayyukansu na ilimi Allah madaukakin sarki ya dace da mu wanda yake cewa malam dan Allah na ji ka ce fathul bari na ibn rajab ibn rajab ya sharhin bukhari ne na'am ya sharhin bukhari sunan shi fathul bari duk da cewa kai kare sharhin ba ko kuma ma abinda aka samu duk daga ciki bai wuce zuwa kitabul janaiz ba iya abinda aka samu kenan aka buga yana nan akwai bugun da yake da sifili goma akwai mai sifili bakwai haka Ibn hajar al-asqalani kamar ya arisu sunan ne daga daga daga gurin ibnu rajab sannan menene ingancin wannan hadisin addikul abyadu sadiqi wato farin farin zakara abokina ne kai wannan annabi da yake farin zakara abokin shi ne wannan ba taba baje shi ba wannan yake dan Allah yana so a fayyace masa bambancin waɗannan kalmomi khawfu taqwa khushu to ba khushu ya kamata ka rubuta ba khashiya dan khushu daban khashiya daban khashiya yake sai rubuta rubuta khushu al khawf ne tsoro ka ji tsoron wani wanda kake ganin mugu ne ka ji tsoron dan fashi ka ji tsoron mai satar mutane ka ji tsoron wata dabba zaki kura ka ji tsoron miciji wannan sunan shi kau tsoro ne amma kashiya tsoro ne tare da girmamawa kana jin tsoron abu sannan a zuciyarka kana ganin girmansa shi yasa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kaga anan khashiya ubangiji ya amfani da ita masu jin tsoron Allah ma'ana suna tsoron shi tare da ganin girman shi amma yanzu dan kana jin tsoron miciji girma shi kake ko mutum yana jin tsoron kura girma ba ta yake ko dan fashi kaga babu wannan mujarrad khauf ne don haka khashiya khauf ne tare da at-ta'zim khawfun ma at-ta'zim shine khashiya takwa kuma ana nufin an tattakhidha bainaka wa baina azabillahi wiqaya ya sa shamaki tsakaninka da azabar Allah shine ne ta yaya mutum zai sa shamaki tsakaninsa da azabar Allah ko fushin Allah shine ta hanyar yi wa Allah da'a bin abin da ya umarni da shi da kuma kaucewa abin da ubangiji madaukakin sarki ya hana sannan yan uwa suna neman addu'a duk waɗanda suke neman addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke cikin wani hali na damuwa da kunci Allah madaukakin sarki ya yi musu wani yana cewa an sace musu dan uwa har yanzu ba a gan shi ba muna fatan Allah madaukakin suke dawo muku da shi lafiya ya kuma tsare sauran musulmi daga wannan sace-sace da suka yi yawa a cikin waɗannan kwanaki Allah madaukakin sarki ya ba da kariya ga musulmi Allah madaukakin sarki ya maida to sannan akwai dan uwa da yayi hatsari yana fatan mu sa cikin addu'a oh, rashin lafiya ko a sa shi cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya dukkan waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya duk marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu ya kara tabbatar da digadigan mu bisa gaskiya sannan ɗaliban school of nursing da suke roƙon a sa su a addu'a za su fuskanci jarabawa Allah madaukakin sarki ya ba su nasara ya sa su yi su gama cikin sa'a sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sa su iya haye jarabawa ta lahira ah, sannan kuma yan uwa da suka zo daga gurare masu nisa Allah madaukakin sarki ya maida su gida lafiya waɗanda suka zo akwai yan uwanmu da suke zuwa nan da guri mai nisa muna musu addu'a da fatan Allah mai da su lafiya kamar yadda ya kawo su lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in